wallahi alhaji kai kanka ka san ba kaunar ka nake ba biyayya iyaye ce ta sa na aure ka ba dan haka ba kai kanka baka isan aure ka ba ko da ka kai kanura dan karuna a dukiya wallahi baka kai matsayin da zan aure ka ba ke duk abin da zai fito daga bakin ki sabu da ke taunawa kin ji ko yanzu alhaji akan wannan matar taka zaka dinga wulakanta ni kamar ni ba matar ka ce ta aure ba yanzu wannan matar ka alhaji kai alhaji baka kyauta min ba wallahi za ki taɓa gana ta shauru kina haɗa da wannan bayan Allah eh in eh, za ki magana ki magana da ni amma ba da ita ba Eh wallahi alhaji ni fa ka sawwake min ni fa ba na son zama da kai a cikin gidan nan wallahi alhaji ka sake ni in ba haka ba zan yi sanadiyar rayuwanka ke ke mara kunya wallahi wahayin yake ta kiyayi ramata kin ji ko ki yi hankali kar ki kuskura ki shiga mahallin da ba naki ba idan ba haka ba ko za ki fuskanci matsala da bacin rai mara kunyar banza mara kunyar wofi fitsararriya da ba san darajar na gaba da ita ba alhaji na isa da gidan nan domin zan iya zuwa da doki na in sukuwa in yi abin da na ga dama a cikin gidan nan haka kika ce shege ka fasa in tafi Kwarai da gaske kai zan wa haka idan ka isa ka sake ni ka gani na gama idda na koma gidan iyayenmu ka gani ko zan ƙara kwana ɗaya ba tare da mijin aure ba. ke kuma kin yi wani ikirari ni za ki hallaka za ki kashe in dai kan magana mutum kika ce a rubuta baki ta gaji da sauki ne la kai mu da safe ba da ka abin da kika na yi na kwalwa na na san abin da ke Allah kai mu da safe

kin ga kamar ba ke bace kika dinga surutu na ke ta mamma kamar gano iri iri mara kyau da na fita zuciya ba ke gani to alhaji ya za a yi ka san shawin shaidan ne to ba komai komai da ya wuce yanzu barin kama shayin ka ka sha ko to ba ne sha ba ne gaskiya shi yasa ake cewa kai ka shayin wani abu na shi da shi Ah, Alhaji, na manta barin kama ragowar cincin. To, za ki ga samu cincin. Ah, Alhaji, ka manta ragowar cincin ɗin gara na? Eh. A ah, yana nan kunan banka shi ne shi yasa barin kawo ba. <laughs> Yau, ah, Alhaji, kai dai bari. hakan ba zai ƙara faruwa ba ce. Yanzu yanzu ne mai lura daga ɗaki alhaji. Wallahi na bar shi a ƙoya hajiya. Wallahi ba zai ba zan ƙara ba. Hajiya ke ma don Allah ke haƙuri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhaji baya motsi. Alhaji <laughs> la ilaha illallah. Alhaji ka tashi. me yake faruwa? Ya na gan shi Alhaji ka tashi. Alhaji ka tashi don Allah mun shiga uku. <laughs> Shiga uku. <laughs> Me yasa Alhaji ne? da muke barwa ne? Malam Sa'adu, shigo ka ga Alhaji baya numfashi. Me ba haka? Ye? Hajiya lafiya? To yanzu abin da za a yi, kamata a je a kirawo kaninsa a domin kada wani abu zai faru fiye da haka ko kuwa shi idan ya zo zai san yadda zai ko a sake shi asibiti ko a san yadda za a yi. Allah ya sauki. thank you Ne yapardın? Wallahi ban san abin da faru da alhaji ba. Kuma ina ɗaki sai na ji ihu a tushen siya sai mutuwar bakuci na na same shi haka. Ban san abin ya faru da ba. Yaya, an gano me yake damunsa? kun nadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi bayanin da likita yake mun ya gaya min cewa alhaji ya samu kansa a halin da yake ciki sakamakon shayi da ya kurba kuma shi wannan shayi bincike ya nuna daga dukkan alamu an yi amfani da guba a cikinsa wallahi in dai sanadiyar shayi da ya sha da guba ne ya kashe shi wallahi nasiba ce aikin nasiba ne. Ba ya sa aiki mun haka. to ku dakata ni a matsayina na ɗan uwansa kuma ma'aikacin tsaro dukkaninku kafataninku ga baki ɗaya a halin yanzu a idan hukuma a cikin zargi kuke kwanan kuɗa dubu yalla bai wallahi ina kofar gida ban sani ba sai ji ne kawai an kira wani a'a matsawar inda kana cikin gidan ai ba za ka fita daga zargi ba a waje nake ba ciki ba babu maganar ciki ko a waje maganar dai da ake dai kana dai gidan saboda haka wane ne ya kashe alhaji Hajji ana tambaya wai kashe alhaji wallahi ba ni na kashe shi ba abu yawa kina ji ba ana tambaya wallahi ban sani ba to ballanta kuma ni wallahi ni ina kofar gida ma yalla bai wallahi ina kofar gida ni ban sani ba ko dan kwatsa duk da taru wallahi ban sani ba wallahi yalla bai ihu ne ya gori amma wallahi ban san an ba wannan jin ihu ne sani fito a guje ni ma zo gari amma ko dan kwatsa dubu wallahi ban sani ba ko ba ka bane hajiya ke ce uwar gidansa ina so ki faɗa mana gaskiya kafin bincike tabbatar wane ne kashe wallahi ba ni na kashe shi ba kuma ni ban san wanda ya kashe shi ba kawai abin da na sani dai suna faɗa da shi da amaryar na sai ba suna ta gaya wa junansu bakaken maganganu wanda daga ƙarshe ta yi furicin cewa idan har bai sake ta ba abin da zai biyo baya ba zai mishi kyau ba daga nan ba jimawa alhaji ya shiga ɗaki na shiga ɗaki ina aikin tsake kawai sai na ji ihunsa Muna fitowa shi ne muka zo muka tarar da shi a halin da yake ci. Wallahi ba ni wace. To shi kenan ya isa. Wane ne kai wa Alhaji shayin da ya sha kenan? Isai bace ta kai masa. Ita ce ta kai shayi. Wallahi ki ci sona Allah an ci wallahi ba ni na kashe alhaji ba. ta yanzu ya yi na kashe alhaji alhaji fa miji na ne to an faɗa kun samu saɓani da alhaji kafin ya shiga ɗakinsa kuma baki musa ba wanda har kika yi ikirari da faɗin kalamai waɗanda za ki ke magana cewa sai kin tabbatar a kansa munana an yi hakan ko ba a yi ba to ke da kuka samu saɓani da shi me yasa za ki bi shi har ɗaki ki ce wai za ki kai masa shayi shayi me bu shayi me zai da shayi to ya aka yi kika zuba guba a cikin shayinsa wallahi ban sami shi guba ba nusaiba ke ce amarya ga alhaji ina so ki faɗa mana gaskiya yadda al'amari ya kasance ba tare da kin wahalar da hukuma ba wane ne ya kashe alhaji <laughs> a lokacin da muka samu sama na alhaji sai na shiga ɗaki sai na tarar da mahaifiyana ya kira <laughs> kai hakuri alhaji dan allah kai hakuri. yaro ne ka haife shi ba ka haifi halinsa ba haka ne na sani kowane ne aka yi haka dole ne ransa zai ɓaci amma insha allah zan yi wa tufka hanci yanzu zan kira ta to shi kenan yawwa yawwa isai ba yanzu da muka gama waya da alhaji ya kira ni ya gaya min dukkan irin abubuwan da kike aikatawa to a hirkin ji na gaya miki a yanzu yanzu ki je ki same shi ki bashi haƙuri idan baki kuskure kin yadda na ce da ke ba to ta mace ni da ke na gaya miki yawwa haƙurin gidanku na ce da ke haƙurin gidanku to na gaya miki idan har baki je kin yadda na gaya miki ba ko to ki sa a ranki ba ni bace mahaifiyarki a'a yau wa kiyaye shi kenan lokacin ne na kai wa alhaji flas ɗin sha sai ya umarce ni zai shiga wanka sai na fito na tafi ɗaki bayan ya fito daga wanka sai na fito na zuba mishi tiɗin yana sha sai na tuna da cewa inda na shirya da alhaji zan kira wajiya na in gaya masa sai na tashi na tafi ina cikin waya da ajiya, sai na ci iko anti shamsiya sai na taho na shiga ɗakin ajiya. bayan da kika shiga cikin ɗakin kika kai masa shayin akwai wani wanda ya biki ya shiga ɗakin wallahi ban sani ba ah, zan yi ma hajjiya waya yanzu domin ta zo nan ta tabbatar da dukkanin maganganun da kika faɗa gaskiya ne ko kuma haka sun haka <laughs> mahaifiyan tawa warai kuwa ya zama wajibi ta bayyana a wajen nan za kuma ta amsa tambayoyi kamar yadda kika amsa za ki mamaki idan na ce maki ita ma yanzu ta shiga cikin sahun waɗanda ake zargi a cikin wannan al'amari me kuma zai taso mahaifiyata cikin wannan daren tana kwanci tana baccin don allah kan rabu da ita warai kuwa don haka yanzu za ta bayyana cikin wannan falo cikin hukuncin allah yawa abin da nake so da kai yanzu ka je gambaron yawa nan unguwar sarki gida mai lamba 34 wanda yake dab da bakin kwana ka kwankwasa akwai hajiya a ciki ka tomin da ita ka kama ita yanzu gidan nan yanzu yanzu nan yawa yes Huh. hajjiya na da gare ki sai ba, wa me yake faruwa ne? Jiya ya rasu. Alhaji ne ya rasu. Allah sarki. Aja, ina fata kin gane ni ko? Na gane kamana, ba kamar bane ƙanin Alhaji? alhamdulillah